ta wani walmal min alfasl ita dukiya yana ɗaya daga cikin abin da mutum zai samu a kasuwanci ala babu ala kulli muslimin sadaka faman lam yajid falyamal bil ma'ruf babun kowane musulmi akwai haƙƙin sadaka a rafiya a wuyansa ma'ana ta istihbabi ta kwadaitarwa idan bai samu ba abin da zai yi sadaka da shi na kyautatawa ya ce amal bil ma'ruf to yayi aiki aiki wanda yake kyakkyawa wannan yana nuna cewa akwai sadaka wacce take ta istihbab ma'ana ta kwadaitarwa ta sunna ga wanda babu basu mallaki abin da yake na zakka bane akwai sadaka wacce take ta sunna ne a kansu قال حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سعيد بن أبي بردة شين دم أبو بردة دم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يجي على كل مسلم صدقة فقالوا يا نبي الله فمن لم يجب قال يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق قالوا فإن لم يجد قال يعين ذا الحاجة الملهوفة قالوا فإن لم يجد قال فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر فإنها له صدقة manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce kowane musulmi akwai sadaka a kansa ma'ana sadaka wacce take ta kwadaitarwa alal istihba ta sunna mutum da zai ba da sadaka domin neman lada sai suka ce annabin Allah to wanda bai da abin da zai bayar na sadaka ba sai ya ce musu ya amalu biyalihi ya je ya aiki da hannunsa inna haira malin mar'i kuwa ma amila biyalihi mafi alkhairin dukiyar bawa shine abin da ya je ya aiki da kansa ya samu wannan shi ne mafi alhairinsa fa yanfa'u nafsahu sai ya amfanar da kansa wa ya tasaddaq kuma yi sadaka kanu suka ce fa illam yajid idan ba zai iya wani aiki ba fa ce yu'inu dal hajati malhufa ya taimaki wanda yake mai bukata wanda yake neman taimako kamar misali mutumin da yake kila yana wata sana'a wacce take da nauyi a kansa ko kaga mutumin ya tsufa amma yana sana'a kamar ta dako ka taimake shi ko ka daura mishi kaya a kan shi ko dai makamancin wannan ko kaga wani mutum mai rauni yana wani aiki mai wahala ka tallafe shi a cikin wannan aiki shi ma wannan sadaka ne Halu suka ce fa illam yajid to idan ba zai iya wannan ba fa sai ya ce fal ya'mal bil ma'ruf ya yi aiki da abin da yake kyakkyawa ne ya yi kyawawan ayyuka Allah ya ce kuzil aqwa wa amur bil urf haka nan inna Allah ya amur bil adili wal ihsan al urf shi shine al ihsan kyawawan ayyuka wal yumsik an shar da abin da ya zama mummuna ne mara kyau ne na shari ne to ya kame kansa daga gare shi fa inna halahu sadaka wannan zai zama kaman yayi makansa sadaka wani yana daidai da hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ah, yusbihu kullu muslimin ah, ala sulama lahu sadaka musulmi yana wayin gari duk wata gaba ta jikinsa akwai sadaka a tare da ita idan da zai kiyaye yani al'amru bil ma'ruf an-nahyu anil munkar har yake cewa tabassumuka fi wajhi akhika sadaka kama yi murmushi a fuskar ɗan uwanka ka kalle shi hari sadaka kana da lada a kai ce duk ma bai samu waɗannan bai ce ah, wa ka a wa yughnika dhalika kulluhu raka'atayn ne ad-duha ka tashi ka yi raka a guda biyu ta walhadi, ya wadatar ma da wani. domin ta kunshi ayyuka na na zuciya da na harshe da kuma na gabai gaba daya kuma gaban dukansu guda ɗari uku ne da sittin. babu zakati wa sadakati wa man a'afa الزكاة babu Nawa ne za a ba mutum na zakka? Ma'ana a cikin zakka ko sadaka nawa ne abin da mutum zai bayar ma'ana menene mafi karancin abin da mutum zai iya bayarwa a sadaka ma'ana sadaka ba ta da karanci ma'ana ba ta da abin da yake mafi karancinta inda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce اتقوا النار ولو بشق tamra شق tamra barin dabino hada aqallu shay aqallu shay saboda haka ba ta da wani mafi ƙarancin abu da abin da ka samu dai wanda za ka iya bayarwa da tsarkakakkiyar zuciya mina sadaka baka kallon ƙarancinsa, wani kuma zai bayar har zuwa iyaka abin da yake da shi amma sadaka wacce take ba ta wajibi ba sabanin sadaka ta zakka tana da miqdar ɗinta akwai abin da aka iyakance tunda dole sai ta kai nisabi nisabi din ne yana da iyaka shine abin da za a iya cirewa mafi karancin abin da za a cire shine na nisab wanda shine idan zinare ne zamanto 20 mithqala idan dirham ne shine azurfa ya zama mi'ata dirhamin ko ko arba'una uqiya idan kuma na dabbobi ne ma duk akwai abin da za a cire idan raquma ne fi hamsin min al-ibil idan awaki ne arba'una min al-ghanam idan shanu ne talatuna min al-baqar haka nan idan abin noma ne wanda aka shayar da shi da ruwan sama a cire mishi oshe wanda kuma aka shayar da shi da wahala da ɗawainiya a cire mishi nisful oshe idan a rolar tijara ne a cire mishi rubu'ul to haka zakka ta wajibi ita tana da mafi karancin ta shine wannan nisabu in gane ko haka nan eh, in ya kai wusuki guda guda biyar kaga tana da iyakaci kenan to amma sadaka wacce zaka bayar ba ta wajibi ba wannan ba ta da ba ta da makaranci duk abin da ka iya bayarwa sadaka idan da har a ce ka yi a idan mutum sadaka ne haza dalil ala anna laysa laha yani aqallu shay ba ta da abin da yake mafi karanci wa man a'afa shatan wani ma yakan bada sadaka ta tinkiya wani yakan bada sadaka ta tinkiya kaga kin yana ba ta da karanci yanzu tinkiya in akwai waɗanda suke harkar tumaki a nan kila za ta kai 7500 zuwa 8000 ko mafi karancin tinkiya kila ku kaga wanda zai bada sadakar dubu bakwai ko ya bada tinkiya ko akuya قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن خالد الحذاء عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت بعث إلى نصيبة الأنصارية نصيبة الأنصارية إتجه أم عطية بعث إلى نصيبة الأنصارية بشاة فأرسلت إلى عائشة رضي الله عنها منها فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندكم شيء فقلت لا إلا ما أرسلت به نصيبة من تلك الشاء فقال هاتي فقد بلغت محلها an aika mata nusaibatul ansariya ita ce ummu afiya an aika mata da sadaka na tinkiya wani ya aika mata da sadaka ita kuma sai ta cile wani abu daga ciki ita ma ta aika ma da Aisha radiyallahu anha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga gida ya ce akwai wani abu a cikin gidan nan tace babu sai dai abin da Nusaibatu ta aiko daga tinkiyar da aka ba ta sadaka ma'ana ta san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kula sadaka ta san bai cin sadaka sai ya ce kawo faƙar balagat mahillaha ai ta kai ta riga ta wuce ya inda inda sadakan haƙƙin sadakan ya kai inda ya kai me yake nufi yana nufin tunda ita ta kai kanta sadaka ne yanzu ta mallake ta ita idan ta bashi ba sunan shi sadaka ba kuma ko kamar yadda barira ta taba kawo nama aka ɗiban mu manzo sallallahu alaihi wasallam yace a bashi ya ci aka ce sadaka ne ce huwa laha sadaka wa lana hadiyya eh ita a wajenta sadaka ne amma tunda ta mallake shi ya zama nata yanzu yanzu ita da za ta cire ta bayar za ta ba kyauta ne ba sadaka take bayarwa da haka ta riga ta kai ma'ana ta amsa sunanta na sadaka a wuyanta a wajena kuma yanzu ba sadaka ba ce ma'ana kyauta ce wannan kuma hukunci ne daga cikin hukunce-hukunce na shari'a gane ko akwai abin da zaka ga yana da wani hukunci in ya kai wani mataki kuma sai hukuncin shi ya canja duk da nafsin abu ne guda daya almuhim abin da babin yake nunawa ana iya sadaka koda da tinkiya ne ana ila a wannan lokacin kaga ana ganin tinkiya ba karamin abu ne duk da karancin wadatar su a wannan lokacin babu abin amma a yanzu kuma kaga waye zai bada kyautar tinkiya ko ko akuya sai dai wanda Allah ya hore masa wanda Allah ya hore masa zaka ga zai baya? amma dai wani zai ga ka in ya bada sadaka tinkiyar nan yi yawa shi ma gidan yanka a gida zai ci almuhim ita sadaka ba ta da karanci kana iya bada abin da yake karami ne kana iya bada na tsakiya kana iya ba da babba kada babu zakatin warik babu abin da ya zo na zakata azurfa yanzu ya shiga asalin tsoron babin zakka da nisabinta alwarik ita ce azurfa gani ko ita ake kira alwari kuma masu sharhi suka ce abin da sa ya gabatar da ita azurfa saboda ita tafi yawaita a hannun mutane fiye da zinari ma'ana ta fi yawo a cikin mutane fiye da zinari to shi yasa ya fara ambatanta da farko kafin ya ambaci azhar yanzu aka ga mutum kila bashi da komai amma matar shi tana da sarkar zinari amma ma yanda kushe ko amma yana da yan kwabban shi da yake juya da ba su kai wannan zinarin kima ba to haka shi yasa ya fara da alwari ita ce azurfa قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس ذود صدقة من الإبل وليس فيما دون خمس أواك صدقة وليس فيما دون خمسة أوسك صدقة قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثني يحيى بن سعيد قال أخبرني عمرو أنه سمع أباه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا wannan hadisi na farko da yake bayanin nisabi ma'ana abin da ake cire ma zakka in ya kai to nisabi farko ya ce mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce dirwa kuman da yawansu bai kai biyar ba ba a cire musu zakka haka mutum yana da raƙumi ɗaya yana da biyu yana da uku yana da hudu wannan duk ba zaka a cikinsu har sai sun kai biyar idan suka kai biyar to sun kai nisabi gane ko sun kai nisabi sai a cire musu zakata tinkiya ɗaya an gane ko zakata tinkiya guda ɗaya kamar yadda zai zo a hadisin gaba ya'ani fi kulli khamsin min al-ibli sha duk raƙuma guda biyar za a cire musu tinkiya guda ɗaya saboda haka tinkiya ɗaya a raƙumi guda biyar duk raƙumin da bai kai biyar ba bai kai nisabi ba cewa dai safi ma duna hamsi a waƙin sadaka duk azurfar da bata kai ƙuƙiya guda biyar ba ƙuƙiya a waƙin jam'i ne na ƙuƙiya ƙuƙiya shine wato ma'ana dirhami 200 an gane ko dirhami 200 dirhami daya yana daidai da ana kwatanta shi da kudade na kasashe kamar masu amfani da irin riyal da sauransu kamar riyal 65 a wancan lokacin idan a yanzu ya iya hawa saboda hauhawan farashin kuɗi gane ko to aka abinda ake gwada kokiya da shi shine wato abinda ake awun azurfa da shi in gane ko idan azurfa ta kai ukiya guda biyar kowace ukiya ɗaya tana matsayin dirhami guda arba'in arba'in sau biyar nawa ne ɗari biyu don haka duk ukiya ɗaya tana matsayin dirhami arba'in ukiya biyu za ta kama dirhami tamanin ko ukiya uku za ta kama dirhami 120 ukiya hudu za ta kama 160 ukiya biyar za ta kama dirhami 200 zai zo cikin hadisin abubakar ibn amr ibn hazm ya anifi mi'atai dirhami labin da ya kai dirhami 200 to wannan ya kai nisabin zakka da za a cire mishi zakka ta azurfa gane ko abin da za a cire mishi kuma shine al-ushur kashi daya cikin goma in gane ko za a cire kashi ɗaya cikin goma don haka dirhami ɗari biyu in ka raba shi gida goma za ka cire dirhami nawa kenan ishirin shi ne zakka ta wato asalin azurfa ya ce wale safi ma duna hamsati au suƙin sadaka bayanin musuki ya gabata duk da yake ba laifi a sake bayyana shi ah, duk abin da bai kai wusuki biyar ba ba yi da zakka wusuki shi ma awu ne da ake Wusiki daya shine wato sa'i guda 60 gane ko sa'i guda 60 shine wusiki daya idan aka gwada sa'i guda 60 shi yake bada wusiki guda daya sa'i daya kuma shine muddin nabi guda hudu shi ba bada sa'i guda daya Kama wanda ake cira fidda kai da shi na kowane mutum daya sa'i ɗaya, kowane mutum sa'i ɗaya ko idan mutum yana da mata yana da yara biyar zai cira sa'i nawa kenan bakwai da nashi da na matashi da na 'ya'yan shi biyar zai zama bakwai kenan ko to kaga har yanzu shi bai kai wusuki daya ba sai ya kai sa'i din nan guda 60 shine wusuki daya kaga abun yana da yawa to sa'i sa'i guda 60 shine wusuki daya to ka sake kirga wani sittin din shine ke biyu har sai ya kai sa'i nawa kenan ɗari uku shine ke guda biyar to shine za a cire mishi zakka ta abin noma kenan in gane ko wannan abin noma wanda aka dogara da aka dogara akan noma shi akan ruwan sama mana mutum ya je ya sai taki ya shuka baya bar ruwa baya komai ya bar gonar sai ruwan sama ne yake sauka har ta fito ya girbe ta in ta kai wusuki guda biyar to zai cire zakka to amma akwai kuma abinda ila noma yake yi sai ya dinga ba abu ruwa da kansa sai ya siyo injin ko ya dauko hayan injin ya biya masu ban ruwa suna ban ruwa an gane ko ila sai ya yi ban ruwa na wata hudu kafin kuma ƙila ruwan sama na wata biyar musamman abin da ba a shuka shi da farkon damuna ƙila yana bukatan daga baya kai ban ruwa ko kuma ka shuka tun daga farkon damuna ruwa ya zo ya katse kamar masu shinkafa mana sai daga baya dole sai ya zo ya tona rijiya ko ya ɗebo wanda za su dinga gaba da ruwa saboda in ba haka ba za ta lalace to kaga wannan ya haɗa ɓangare guda biyu ko akwai shayarwa akwai kuma ruwan sama to irin wannan wato idan aka shayar shi zakashi ba irin ta wannan guda wusuki guda biyar ya eh, wusuki guda biyar din ne amma ba kashi ɗaya cikin goma za a cire ba za a cire kashi ɗaya cikin goma sannan kuma an cire sai a kasa shi kashi hudu sai a ɗau eh, kashi biyu sai a ɗau kashi ɗaya nisful ocean za a raba shi kashi biyu wannan ci goma kashi ɗaya da aka cire a cikin goma sai a raba shi kashi biyu kenan idan gona shi ya shayar da ita sannan kuma da ruwan sama ma'ana sa'i guda 300 nan an raba gida goma nawa zai fita talatin wani ya fita talatin din nan sai ya raba biyu kuma ya cire guda goma sha biyar shi ne zakarsa so da kan kaga abin zakar za ka ba wani abu bane mai yawa mutane ne sai su dinga fankamawa saboda tsoron talauci sai zinga ganin in ya cire ba zai ragu da yawa in gane ko wannan sa'i din guda 60 in ka cire shi ai guda goma sha biyar zai wahala ya baka ila buhu biyu a cikin buhuna da yawa da za ka samu almuhim a wannan babi kenan ya bayyana mana menene nisabin zakka na azurfa da kuma nisabin zakka na raƙuma da kuma nisabin zakka na abin noma na hatsi kenan astaghfirullah kada babu ardi fi zakka babin ah, al'arb al'arb shine daga araba ya arigo arban abinda wato ake tattalinsa domin siyarwa sawa'un wannan abin dabba ne ko kayan masarufi ne ko kuma a'a wasu kaya ne daban kamar misali mutumin da zai sai mota masu siyar da motoci yanzu zai je kwatano ile siyo mota ta miliyan biyu kullum yana ɗan yawo da ita ya sa mata dpl a gari yana yawo in wani ya gani ya siya to wannan urobin tijara ce akwai zaka a kanta saboda ya ajiye ta ne dukkan da aka fado za a siye ta zai siya shi yasa ake kiranta ar abinda ciniki yake bujiro mata zai iya siyarwa ya sai wata kuma to haka wannan daga ranar da ya mallake ta da kuɗin da ya kai na nisabi to shi gina akwai zaka a kanta in gane ko in ta kai shekara daya zai mata zaka in ta kai shekara daya amma sharaɗinta ne ya zama na farko ya mallaki abin na biyu kuma ya yi niyyar cewa siyarwa zai idan da ya siyo abin don amfanin kansa ne wannan ba zaka a kai sai dai in ya yi niyyar siyarwa ko misali mutum yana da babban shago misali shagon provision ko supermarket ko wani abu to waɗannan kayan da suke cikin shagon nan zai zo ya musu kima in sun kai shekara ɗaya don siyar da su yake in gane ko sai ya kimanta kuɗin kayan da yake cikin shagon sai ya musu zakata a robin tijara wannan shine zance mafi rinjaye na mafi yawancin malamai wasu sun tafi kan cewa irin waɗannan kayan ba a musu zakka saboda suna ganin bai shafi abin zakka ba amma dai mafi rinjayen malamai sun tafi akan cewa za a yi musu zakka su ne a rubin tijara ko mutum ya daure eh, shanu gane ko irin daurin nan da idan babbar sallah ta zo zai siyar da su ya daura shanu kamar guda shida wani yakan daura guda hudu ko ma'ana an ka tara kudinsu in kudinsu ya kai nisabi na zaka nisabin zaka a juma'a da ta wuce shine naira miliyan 1 da 154 da naira 480 a waccan juma'ar kenan cikin wannan satin da aka shi din juma'a na turawa idan akwai canji Da haka duk wanda yake da naira miliyan 1 da 154 da naira 480 wanda ya mallaki wannan ya mallaki nisabi saura shekara ta kewayo yana juya wannan abu haka idan motar shi ta kai miliyan ɗaya da rabi kaga zaka ta hau kanta ko shagon shi ya kimanta shi ya kai wannan kuɗi ko a'a dabbobin da ya ajiye sawa'un dabbobi ne eh, ma'ana ba dabbobi na kiwo ba akwai dabbobi na kiwo wanda aka yi bayani a baya ma'ana ya ajiye su yana kiwata su akwai kuma dabbobi da zai ajiye su don siyarwa an gane ko to irin waɗannan ko kuma a wasu ƙarafuna ne su yaya ajiye an gane ko ko kuma kamar yadda wani ɗan uwa ya tambaya wancan satin talo-talo ne ya siya da yawa ya tara su yana so idan baɗi ta zo yanzu ba muna watan sha biyu ba da ake cinikin talo-talo da kaji yana nufin idan watan sha biyu na baɗi ya zo ya siyar da shi to ya dangana da yawansu idan yawansu ya kai kiman nan da aka faɗa to shikenan ya samu nisabi kenan to sai ya kintaci kuma in su shekara ta kewayo ta same su a kai gane ya ci gaba da juyawa ko yana a'a ya cire wasu ya mayar da wasu kudin yana karuwa almuhim in kimar ta kai a ranar da ya saka su don wani zai saka kila na miliyan biyu wani zai saka na miliyan ɗaya da rabi wani zai saka na dubu ɗari wani zai saka na dubu ɗari biyu to ya dangana wanda ya saka abin da ya kai nisabi in gane ko ko wannan ya samu sharadi na farko na zakka shine nisabi sai kuma kewayowa shine hawalanil hawl matsalar shine idan ya siyar da su kafin shekara ta kewayo ba komai a kansa wasu sukan sa misali dabbobin kila mai talo-talo ya saka bayan wata uku ya siyar da su ko ko mai kaji ko mai wani abu ya saka su ya siyar da su kafin shekara to shi kenan wannan ba su zama a rom ba don akwai sharaɗi ɗaya da babu Shi ne babu kewayewar shekara a kansu domin ana musu kiyasi ne ma'auni ne akan abin da yake kuɗi tsaba kaga su yanzu ba kuɗi ba ne tsaba haja ce ta kasuwanci ka aji ko mutum ya sai gida yana so ya siyar ya sami siya da dai makamantansu abin da yake ba kuɗi ba ne a hannun ka kalle shi amma an kai kimanta shi kuma kuɗi ne yana da daraja saboda haka duk shekara za a musu zakka ta aro wannan shine aro da tijara ah, wata fatawa ta malikiya tana nuna babu zakka akan aro da tijara in gane ko da wata fatawa ta Dawud Zahiri sun tafi akan babu amma mafi rinjayen malamai bima fihim a ah, shafi'iyya da kuma hanabila da hanafiya sun tafi akan akwai zakka ta'arud da tijara wa huwa huwa shine abin da ya fi karfi saboda kasbi ma'ana dukiya ce da aka samu da haka ta shiga cikin anfiqu min tayyibati ma kasabtum haka nan Allah ya ce khud min amwalihim Allah ya ce wannan dukiya ne mal ne Ba ka dukiya ce قال وقال طاووس قال معاذ رضي الله عنه لأهل اليمن mu'ad lokacin da aka tura shi wato yaman ya ce ituni bi ardi fiyabi khamisi ku zo min da abin da kuka yi tanadin shi na kasuwanci na tufafi don haka kaga masu kasuwar gwanjo za su shiga ciki masu yadi ma za su shiga ciki don yanzu shi ya ce mu'ad ya ce aje a ce su kawo abin da suka yi tanadin shi na kasuwanci na tufafi Aula aulabisin ko kuma abin da aka sa shi don sakawa na tufafi fi sadaqati makana sha'iri a matsayin ash-sha'ir shine wani kama alkama wa da kuma hatsi tsaba ahwanu alaikum wannan shi yafi muku sauki da haka abin da kuka tara na wannan ku je ku zo da shi a cire zakkar shi shi yafi sauki a gare ku wa khairul li ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam bil madina shine kuma yafi alkhairi ga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suke madina wa qala an sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace wa amma khalidun faqad ihtabasa adra'ahu wa a'tudahu fi sabilillah wannan hadisi ne mai tsayi zai zo a cikin babin nan hadisin da mazala Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura a karbo zakka a wajen mutane uku mutane uku nan sune Khalid ibn al-Walid da Abdullah ibn Jamil da Al-Abbas Amun Nabi sallallahu alaihi wasallam an ce aje a karbo zakka dukkan su ba wanda ya bayar aka zo aka ce mushi duk sun hana zakka al-abbas bai bada zakka ba khalid ma bai bada zakka ba abdullahi ibn jamil yanda sunan shi ya fi shahara shi ma bai bada zakka ba manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce amma khalidun fatazlimuna khalida ko kuna zalunta khalid khalid ayyar ga ya sa wannan kayayyakin yakin nasa yana da kayayyakin yaki in gane ko su silke da sauransu su ne ake ce aka je tunda abin nan ne a robin tijara ne abu ne na siyarwa aka je karba ce ba zai bada ba manzan ya bashi uzuri ya ce shi Khalid ai sa adira a su waɗannan kayan yakin nasa ya sa su sun zama waƙafi ne wa atudahu fi sabilillah Don haka wannan waƙafi ne don haka ko me ya tara babu a kai. dan ya mayar da su waƙafi ma'ana ko da bayan mutuwar shi za a dinga amfanuwa da su haka ba magana zakka akan waƙafi an gane ko haka nan al-abbas ya ce amma al-abbas fa zakatuhu alayya zakar shi tana wuyana domin ya riga ya bada zakkan shi kafin lokacin zakka yayi kuma ya bayar a hannuna dan haka hiya alayya tana wuyana yace amma ibnu jamil shine akwai zargi a kansa me yasa bai ba da zakka ba an kana faqiran fa adna Allah wani mutum ne daga cikin munafikai yanda ruwayoyi suka fi nunawa cewa yana cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana dan fama da halin yau yazo ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a tallafa mishi da abin da zai dan rike kansa aka bashi awaki kuma aka mishi addu'a Allah ya sa albarka a ciki da suka fara yawa tun da yana da zumta manzo sallallahu alaihi wasallama sai ya dan fara nisa da masallaci da ya fara nisa da masallaci daga baya ma sai ya bar Madina sai ya koma ya samu wani yanki can wata gona a bayan gari da dukiyar ta ƙara yawaita tun yana ba da zakka wata rana aka je ce ku je ku ce fa wannan kuɗin dukiya ta ce ba zan bayar ba ga an kyautata mishi shi kuma ya musguna to wannan shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi zargi akan shi in gane ko cewa ranar tashi alkiyama zai zo da waɗannan awaki kuma Allah zai karɓi haƙƙi a kansu almuhim abin da yasa ya takaita da ambato Khalid shine abin shi da yake hannunsa Arab ne abu ne da kila za a iya siyar da shi abu ne mai kima wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama tasaddaqna walau min kunna haka dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yayi jan hankali da wa'azi ga matayi a ranar sallar idi ya ce su yi sadaka ko da kayan adansu ma'ana mace yanzu mata masu ajiye zinare a gida sukan ajiye shi su siyar ai don su ci riba ko in sun fito da shi in ya zama yana da kima in kan sun kawo shi kasuwa sai a ga kimar shi tafi na wanda yake kasuwa sai su siyar sai su samu riba a kai to shi ma ya zama a robin tijara duk da yake wannan matsala na alkoli asalin huni shine wato eh, kayayyakin ado da ake mallakar su domin ado ba don siyarwa ba akwai sabani na malamai a kai in gane ko kamar mace yanzu dan kunnayenta na zinare da sarka da warwaranta da sauran abubuwa na zinare za ta yi zakka su ko ba za ta yi ba wasu malamai sun ce za su yi zakka saboda wannan ya ce tasaddaqna walau min min huliyi kulla haka nan macen nan da ta zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da ƴarta tana sanye da warwaro na zinari ko azurfa yake yake ce mata kina ba da zakkar wannan ta ce ba ta bayarwa ya ce to kina so Allah ya musanya miki da warwaro na wutar jahannama sai ta cire ta ta yi jifa da su to waɗannan dalilai da dai makamantansu ya sa wasu suke ganin cewa irin waɗannan kayan ado na mata akwai zakka a kansu wasu malamai kuma sun tafi akan cewa ba zakka a kansu tunda abu ne wanda yake na amfani da abin da yake na amfani ne mutum yana amfani da shi ba zakka kai kamar mota ce mutum ya siyo bai mata lamba ba kuma bai ce shi ya sa ta dan siyarwa ba amma dai yana dan fitowa ya yi yawo da ita je goye ta a gida kuma an zo siya bai ce zai siyar ba to wannan ita ma ta kai kudin nisabi zai cire mata zakka shi tunda yana amfani da ita ba zai cira zakka ba in gane ko ba zai cira zakka ba ko misali kayan adan daki wani zaka ga yayi kayan adan daki ya sa musu zinare da azurfa wannan abu ne wanda yake na amfani zai cire zakar su suka ce in na amfani ne ba zai cire ba akwai dai sabani a matsalar amma mafi kiyayewa mafi kiyayewa shine a cire zakka in gane ko har a baya bayan nan an yi ta sabani da malamai da suka gabata kamar albani Allah ya masa rahama da sauran malaman saudiya su malaman saudiya suna ganin cewa za yi zakka ba za a yi zakka ta alkuli ba ko shi kuma malam albani yana ganin za a yi komai karancin saboda waɗannan hadisan da suka bayyana cewa za a yi don haka mafi kiyayewa idan akwai a cire zakkarsu an gane ko musamman in sun kai wannan wato asalin kimar kimar zinare dai shine kai 20 ah, mitqalin al-mitqal shine kaman kaman gram kenan shine mitqal din in ya kai gram 20 in gane duk zinaran duk zinaran da nauyin shi ya kai gram 20 to ya kai wato nisabin zakka idan azurfa ce kuma aka auna ta ta kai wato ah, uqiya guda biyar ka kai nisabin zakka qala falam yastathni sadaqatal fardi min ghayriha kamar imam al-bukhari ya karkata akan cewa za a yi zakata wato asalin kadara kadarori yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai togace zakka ta wajibi daga watanta ba faja'alatil mar'atu sai mace ta zamanto tulqi khursaha wa sikhabaha mace tana cire alkhurs shine dan kunnanta asiha kuma sarka sai suna ta cirewa suna jefawa suna bayarwa sadaka walam yaqussa adh-dhahaba wal-fiddata min al-arub haka nan kuma bai iyakance cewa sai zinare da azurfa kawai ba duk abin da ya zama arub ne to za a iya cire mishi wannan zakka قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني shine ibnu Assad radiyallahu anhu anna Anasan radiyallahu anhu haddatha wa anna Abu Bakr radiyallahu anhu kataba lahu allati amara Allahu rasulahu sallallahu alaihi wa sallam akwai littafi mai tsayi wanda ake rawaito shi daga Abubakar radiyallahu anhu cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta mishi akan zakka maqadiruz zakka ma'ana nisabai na zakka daga cikin abin da yazo a littafin yace wa man balaga sadaqatuhu binta mahabin wa laysat indahu duk wanda zakkar shi ta kai zai cire binta mahab binta mahab ita ce mafi karancin abin da ake cirewa na raƙumi a sadaka in gane ko eh, ita ce wato yar shekara ɗaya wacce take binta mahab yar shekara ɗaya ta shiga ta biyu shine raƙumin da ta shiga shekara ta biyu tana shekara ɗaya uwar har ta sake samun wani ciki kenan to ita ake cirewa a zakka amma sai idan raƙuma sun kai nawa 25 fa idza balagat 25 fa fiha bintu mahab za a cire yan shekara daya yace to idan wanda zakkar shi ta kai zai cire binta mahab kuma gashi a cikin rakuman nashi gaba ɗaya sai ba binta mahab sai aka samu namiji mu yi la'akari da cewa duk zakka abinda za a cire a cikin raƙuma da abin da za a cire a cikin awaki da abin da za a cire a cikin shanu duka jinsin mata ne saboda mai saboda amfani in an baka namiji ba zai haiku ba wannan hikima ta shari'a a nan wajen ne kadai aka samu cewa za a maye gurbin mace da namiji idan ba a samu mace ba amma jinsi gaba ɗaya na mata ake cewa a ce binta talabun ko za a cire hikka za a cire binta tamaha in gane ko idan ba a samu bane sai a koma ibn labun bint labun kuma ita ce yar shekara biyu da ta shiga ta uku in gane ko sannan akwai jaza'a 'yan shekara uku wadda ta kai shekara ta shiga ta hudu sannan akwai hikka ita ce yar shekara biyar ko taruka wacce ta kai a iya hawanta ko hamula ma'ana za a iya hawa kanta a ɗaura mata kaya kuma raƙumi zai iya mata barbara wannan ita ce hikka istahaqqat an yatruqa hal fa'al ma'ana ta cancanci raƙumi ya mata barbara ita ce hikka ita ce mafi kololuwa da za a cire wanda zai zo a cikin babi to yace idan bai da bai da bai da wannan 'yar shekarar da zai cire a zakka sai namiji to za ku ga adalci na shari'a ya ce wa inda hu binta labun yana da bintu labun mana ai shekara biyu fa inna ha tuqbalu min za a karbi ai shekara biyu amma wa yu'tihi al-musaddiqu 20 dirhaman aw shafi shi wanda ya zo sa'i din zai mayar masa da zai bashi dirhami 20 a maimakon wannan ƙarin shekarun da aka masa kaga ba a ci haƙƙinsa ba tunda ba a samu 'yan shekarar da ake so ba sai sama da ita to wannan difference ɗin da aka samu za a cike masa za a dawo mishi da dirhami ishirin ko kuma a bashi ya biyu yanzu wannan akwai adalci ko ba wannan tsari ne na Allah madaukakin sarki tsari ne na gyaran tattalin arziki na tallafa kaga dai duk yanda aka yi shi ba ba a cuce shi ba domin Allah bai cutan kowa bai ta kowa inna Allah la yazlimu an-nasa shay'a ce in an dauki wacce tafi dan shi ma ba zai so a dauke shekara biyu ba yanzu mutum da a dauki yar bana daya da bana biyu ya san cewa bana biyu ta fi daraja ko sai aka dau bana biyu to yana ganin an cuje shi kenan sai a ce to ga kuma a wannan shekarun da aka dauka shi an dawo ma da kaza a madadin wannan kaga zai iya zuwa ya je ya ya mai gurbin su da wani ko kuma a bashi tinki ya biyu ya biyu na in ya ne su kila baɗi za su haihu to kaga shine aka ce to za a mayar masa da ya biyu ko kuma wato dirhami 20 fa in lam yakun indahu bintu mahabin ala wajhiha idan bai da kuma bintu mahab amma yana da namiji ibnu labun wan dan shekara biyu fa innahu la yaqbalu minhu za a karbi namijin walaysa ma'ahu shay amma ba za a bashi komai ba saboda namiji baya aibuwa wancan dama an karɓi mace ne da akwai yiwuwan za ta iya haihuwa kar ya je ita korafi sai aka mayar mishi da tinkiya biyu a madadin wannan abu قال حدثنا مؤمل قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن أبا ابن أبي رباح قال قال ابن عباس رضي الله عنهما أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلى قبل الخطبة فرأى أنه لم يسمع النساء فأتاهن ومعه بلال ناشر ثوبيه ثوبه فوعظهن وأمرهن أن يتصدقن فجعلت المرأة تلقي وأشار أيوب أيوب إلى أذنه وإلى هلكه wannan hadithin shi ma yana da alaka da wacce zakka ta baya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na shaida cewa yayi sallah gabanin khutba mana sallar idi sai da yayi sallah yayi khutba wannan ita ce sunna to bayan yayi haka sai ya lura cewa lallai matan da suka halarci sallah duk bayanin da ake ba su ji ba kawai suna can bayan masalla kamar yanzu ne an je sallah idi in ba ka mai karfi aka samu ba sai ka ga mata suna can suna ta hayane su don musamman an fito da wasu ma ba su da tsarki tun da ya halatta a fitar da su zuwa idi don su halarci addu'a to sai ya lura cewa matan nan ba su fahimci ba su ji ma abin da ake faɗa ba saƙon bai isa zuwa gare su ba sai ya ɗauki bilal ya tafi tare da bilal wajen matan nan bilal ya ya bude tufafinsa sai manzala sallallahu alaihi wasallam ya musu wa'azi ya umarce su da yin sadaka ya hore su da yin sadaka cewa su yi sadaka sai ya zamanto mace tana jefa sai ayyub yayi nuni da sa ma'ana tana jefa dan ta wata ta shira sarkar ta ta jefa ta bayan sadaka waɗannan su ne muminan farko wanda abin duniya bai damu su yanzu wace mata ce za a je neman sadaka a sallar idi ta cire sarkar ta taje ba ba matan ba ba su masu karban sadaka ba iya shi ma mai karban sadaka ga an jefa sarka zai kwana da ita ya samu wani mai sarka zai ce yanzu giram yana kaiwa nawa yan hamsin hamsin da aka tara wannan zai basu amma sarka sai a neme ta a rasa to amma a can matan da mazan duka su masu tsoron Allah ne ba su ɗauki rayuwar duniya komai ba suna baiwa Allah maɗaukakin sarki abin da suke bayarwa domin sun san abin da za su samu a wajen Allah to zamanin yanzu ya canja ba irin wancan zamanin ba saboda haka muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mana tsoronsa za mu tashi babi na gaba wanda ya shafi zakka shine babun la yujma'u baina mutafarriqin wa la yufarraqu baina mujtami'in wannan babi ne da yake magana akan wata dabara da wasu masu zakka suke yi kamar mutum yana da akwai abin da ake kira hulɗa shine wato tarayya za ka samu ƙila abokai ne suna kiwon awaki tare gane ko suna kiwon awaki tare misali ɗayan kulɗa ɗin kashi biyu akwai hulɗatu ausa ko hulɗatul wasfi akwai hulɗatu a'yan hulɗatu ausa shine su yi tarayya a wajen kiwo kawai ma'ana wajen kiwon wajen da za shi shayarwa waje ɗaya ne amma kowa akwai inda dabbobin shi suke da haka wajen shan ruwa ne kawai yake haka su ko kuma a wajen shan ruwa da makwanci yana haɗa su amma kowa da mai kiwonsa to kaga waɗannan a iya cewa a raba suke akwai kuma kuntatu a ayan mai kiwon su ɗaya ne ruwan da suke sha ɗaya ne makwancin su ɗaya ne wajen da ake killace su duka ɗaya ne a wannan dai suna haɗa abin da yake hannun su ne su ɗauki nauyin dabbobin su to idan aka sami irin haka wani lokacin idan mai zakka ya zo zai iya yiwuwa ɗaya a cikin su abin shi bai kai asalin nisabin da za a cire zakka ba ɗayan kuma ya kai yanda idan da za su haɗa in aka tashi cirewa za a cire kaman awaki guda biyu kamar yanzu misali ka ce awaki ne da su ɗayan yana da awaki guda talatin da biyar ɗayan kuma yana da arba'in da biyar nawa kenan tamanin dama awaki ai sai sun kai arba'in ake cire a ɗaya to idan aka hada tamanin din nan idan da mai zakka zai zo guda nawa zai ci to idan suka san mai zakka yana zuwa sai a ce to a raba kowa ya koma shi sai a cire daya ma'ana za su raba asara gidan tsakanin su da haka su suna ganin sun yi dabara to shine babin cewa idan abin da ya zama a haɗe yake ba a raba shi idan ya zama abin da ya zama a rabe yake wannan kuma babin shi mai karɓar zakka ne idan ya zo ya samu dabbobin nasa a rabe kar ya hada don ya kuntata su ya cire haƙoƙi masu yawa in suna rabon nan ya basu a rabe da suke saboda haka shine babu da ma'u da yujma'u baina mutafarriqin wala yufarraqu baina mujtami haka dole sai an san me ake nufi da kunta din nan ma'ana cuɗanya ne ko dai na wasfi ne ko kuma na aini ta iya yiwa a dabbobin su kai tarayya kila abin da wannan ya kawo na jari aka sai dabbobi wannan ya kawo kudin wancan ya biyo amma dai sun hada dabbobin guda ɗaya har yanzu wannan an zo cire zakka ba za musu zakkan mutum ɗaya ne ba za a ce daban-daban suke ba saboda sai ga sun zama abu ɗaya kuma wannan hulɗa ɗin ya zo cikin littafin Allah cikin kisar annabi Dawud Allah ya ce wa inna kathiran min al-khulata'i ko da yabghi ba'dhum ala ba'd wannan shine abin da ake nufi da hulɗa haka hulɗa ce ko ta wasfi ko kuma ta wato asalin ain haka nan a cikin zinari da azurfa ma ana samu ma'ana mutum yana da daloli kaza yana da ma'ana nerori kaza dala ba daidai take da nera ba in kudin ya zo kai shekara zai ce to ai bari ya raba su wannan account ɗin dala daban account din naira daban dan kada fitar da zakka an hada su Ko wasu sukan yi haka wani su yi dabara to shine aka yi hani akai shine babin da zai yi magana akai سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك الله أكبر الله أكبر الله akwai tambayoyi kamar haka duk da yake sauran guda uku a ciki ba su da alaƙa da darasin ana da kyau mutan dinga takaita ka abin da ya shafi da ana magana kamin kirsimeti nan a zan ba da shawara akwai fatawa da su da sani umar suka rubuta da dalilai da komai yana da kyau a koma samu wannan bayanai a wajensu zai fi ba da waraka ba ka ba za mu yi ta maimaita a irin ɗaya wani duk shekara sai an maimaita nafsin tambaya guda daya Eh, wannan ya yi tambaya akan darasi na farko akan zakka ya ce shi idan na fara kasuwanci da kuɗin da ba su kai zakka ba sai da na yi shekara ina juya sai suka kai nisabi har suka haura shin to zan yi zakka a lokacin eh, wannan nisabin zai fara lissafi ne daga lokacin da kuɗi ya kai nisabi wannan shine hukunci na shari'a za a ce yayi lissafi kuma tun daga abin da bai kai ba a daga lokacin da kudin yana juya su yana juya su a watan da suka kai misali misali kila yanzu muna cikin jumada angola ko muna jumada angola ko rabi'u tsani ko muna cikin rabi'u tsani yanzu misali nan ya samu dukiya da ya samu jarin dubu ɗari yana juya yana juyawa har zuwa zulƙada yana kan juyawa yana samun alkhairi sai a zulka'ada da ya tara abin da ya samu da kuɗin da yake juwa da abin da ya shigo hannun shi na riba sai ga sun kai miliyan biyu to daga wannan watan ya san ya mallaki lissafi don haka zai fara lissafi kuma zuwa zulka'ada na baki a lokacin ne zai zama shine abin nan amma duk abin da yake na baya babu wallahu ta'ala a'lam na biyu ya ce ya yi lissafi akwai na zaka akwai wasu bashi da baya sa da su wato a biya shi sai kuma allah ya yi iko aka biya shi bayan wani lokaci to ya zai yi da wannan kudin shin zai musu zaka ne al'asu shi ne abin da ya shafi zaka ta bashi idan mutum yana sa tsammani za a biya shi bashin nan to a lokacin da ya tashi fitar da zaka zai lissafi har da abin da yake wajen bashi sai cire a abin da yake wajensa yanda in ya zo din ba sai ya abin nan ba to sai dai abin bai sa tsammani za a biya shi abin mutum bai sa tsammani za a biya shi yana ganin kama an cuce shi wannan wasu malamai suna ganin ba zai sa shi a lissafin saka ba amma kamar yadda faɗa sai kuma abin ya zo aka biya shi to zai zama kyautatawa da kuma yin biyayya ga Allah madaukakin sarki tunda har ya san abin ya kai wannan haƙi na zakka ya cire musu a lokacin da suka shigo wannan shine abin da zai fi zama daidai wallahu ta'ala a'lam Allah shine mafi sani na cikin darasin kamar yadda na fahimta na kayo misali na ke haka eh kuma za a yi masa kima hmm. hausa ta ɗauke sai na ga ni mutane kima wato zuwa ce zai ya kai dubu ɗari ko dubu ni a yankin ɗaukar sa kuma a yanzu kayayyakin nan ana iya sanin yadda aka siyo su musamman ga wanda suka samu ci gaba ma ko na wurin da yake kawo yanzu da za ka shiga ya daura ba ko za ka ce ga kayan da ka siya ka zo ka mafi kyau a ɗauki kima saboda kima ita za ta baka lissafin tun can baya daga abin da aka siya a baya don in ka tashi yin kima ba za ka yi kima a domin ya ɗau lokaci ila wani kudin zai hawa zai iya haurawa aka saboda sauki na abin nan za a duba lokacin da ya Ya haka wannan kaya sun gane ko tare da riba su sai musu kima ta wancan lokacin na farko ba lokaci na gaba ba yawwa ba lokaci na gaba ba eh saboda yawansu da kusur kusursu eh. da aka zaka nisa kimanin su zai fi miliyan biyu eh. Hmm, yana nan a yana rubuce da farashi to in aka koma kaga farashi shine abin da zai bada asalin abin da yanda ka siye su din to haka zaka zo ka duba da riba su sai ka kimanta su gaba shine ma'anar kimantawa wannan kuma ya shafi mai supermarket eh, masu shagunan abubuwa da yawa suna duk kayan siyarwa mai shagon kayan karabuna na mota dan da yawa ana maganar zakka su da yawa zaka mutane suna dauka kawai na yan kasuwa ne a duk wannan a ne ta wata ya kamata a dinga kulawa da wannan bangare gane ko wallahu ta'ala a'lam ya zama miliyan ɗaya da ɗari yana magana akan abin da yake noma bai ji an ambata ba shine rake shi yake kuma bai ci an ambaci rake a cikin abin da ake noma kuma maganar sai da gaskiya za a zo abin da ya shafi zakatu al-khudrawat ma'ana shin abin da suke irin waɗannan kayan kayan kayan gwari da dangin su za a musu zakka ko ba za a musu zakka ba wannan shi ma akwai abin nan din da zai zo Eh, wasu malamai suna ganin cewa waɗannan abubuwan babu zata a kansu gane ko sai dai kawai idan ya dogara akan nomarsu da kamar ruwan sama shi ma sabani ne a kai amma masali kamar yawanci irinsu yawanci kayan gwaji za ka ga kawai tun da yake shan wahalar shi shi zai je noman rani ya nemo ruwa a ya nemo wannan da wannan da sauransu wanda kuma su ba su da wani kima da za ka cire musu misali alayyaho yanzu yanzu me za ka cire mishi na zakka in ya kai wusuki ne ko da me ake gwada shi ko misali karas ko wani abu to wasu suna ganin gaskiya irin waɗannan abubuwa ɗin ba sa cikin abin da ake cire musu zakka bi ma fihi ke ko da nawa kuwa mutum zai noma ko tumatir ko nawa zai noma a kai an gane ko saboda abubuwa ne da in ka lura abin da hikima ta zakka shine da kuma manufar zakka da kuma abin da aka yi ginin zakka ka yin ka lura da abubuwan da ake musu zakka din za ga na farko kudade ne sannan na biyu hatsi ne wanda yake zaman abinci rake ba abinci bane tumatir ba abinci bane alayyahu ba abinci bane kai waɗannan abubuwan shi yasa su malamai suke ganin babu komai a kansu amma wasu na ganin cewa za a musu da ya rubu ulwushir ɗin dan su ma Allah ta'ala a'ala Allah shine mafi sani na'am alaikun salam shanu eh, na idan mutum yana da shanu idan zai fitar da zakka yana da dama ya kira wani mutum da yake da ilimin sayar da su ya ce fi sabilin layi domin ya ba wa mutanen da zai ba su shanu ya ba su kuɗin saboda mutane sun ɗauki da kudin da kayan gado da kayan zarka suna ɗaukar sa a wadatanci hmm. to mutum ya yi haka ya yi daidai ko ku ya yi kuskure abin da ya zo na asali shine abin da aka ce a fitar ce ake fitarwa kawai taimakon da za a ma wanda aka fitar musu shine idan aka fitar din a nemo mutumin da kuma za a wakilta shi in za su siyar ya taimaka musu a siyar amma dai zaniyan nan za a cire ba kudin za a cire a basu ba gane ko wannan shine asali kamar yanda ya tabbata a cikin zakatul fitr yanzu aka samu ana samun wannan matsaloli ba wai zakata shanu ba kadai zakata da kai yanzu yanzu ka kasashen turawa misali kasashen da ba musulmi da yawa ya suke yin zakatul fitr kowa ka kai mishi mafi yawanci irin wannan kasashen a wadace suke za ka iya cire kuɗi ka kai to mafi yawancin malamai ko kuma kusan dukkan su masu yadda a kan cewa ba a cire kima a zakka ta irin waɗannan abubuwa duk abin da shari'a ta koyar mishi da wani abin da za a cire to ba a cire mishi kima kamar dabba ka ce bari ka kimanta ta ka cire kuɗin ka ba su eh, ya zama kuma eh, a madadin wannan saniyar hikimar da ake nema a ciki ba ta samu ba hmm. dama hikimar shine idan aka ba su ɗin iya yiwuwa wani a cikinsu ya zama zai rainanta shi ma ya samu ta haɓaka ma'ana har ya samu ya siyar saboda haka zance mafi ƙarfi insha Allah ne cewa ba a musu kima Ka za a ce a yi kuɗinsu a cire a ba waɗannan mutanen ba sai dai ana samun wata matsala wani ɗan uwa ya taɓa tambaya na. a nan ƙasar yake amma shi ba mutumin ƙasar nan ba ne mutumin mali ne zai cire wannan zakaɗin kuma mutanen da yake so ya ba zakka din su kuma ba a malin suke ba shi mutumin mali ne amma shanin nashi ba a malin suke ba a wata ƙasa suke Kawakan an cire zakkan ma sai an yi ɗawainiyar kai su a dauke ta zuwa malin ta kuma kuɗin da za a cire a yi abin nan to aka sami irin wannan kesin ma'ana an rasa yadda za a yi ba da bitin da wajen ya riga ya cire zakkan yana iya siyarwa ga wanda zai siyar musu din ya tara kuɗin ya kai musu amma ba zai cire kimar ya ce to bari ya bar shanan ba hmm. domin ya yi shugurin cewa eh abin Allah ya ce ya cire din ya ce hmm. wannan shi kanshi wani abu hmm. kamar da kai din ne domin da a ce ba a yi ba a yi ana cire kuɗi al'ummar musulunci za ta saso ba ba ta san wannan abin ba shi yasa yake daga cikin abin da ake karfafa ko da da kai ne a ce uba ya cire a gida ƴaƴan na gani ya nuna musu su ɗauka su kai da haka za a gadar musu haka nan wanda ya cire saniya ya cire yau ya cire gashi saniyan nan gashi na babu in yana da wani amini ya ce to ga wannan idan kuna so ku siyar ga wannan zai muku jagoranci a ciki an kuma ya kuke so ku yi ma dai gashi nan wannan ya fi sauƙi wallahu ta'ala a'lam Allah shine mafi sani na na ke ko zamanin eh, ya abin da ya shafi ya albashi wallahi wannan ma matsala ce mai sabani sosai shine ina jin wancan satin wani ɗaliban ne ya yi tambaya akan zakar albashi saboda wasu suna ganin cewa albashin nan kamar kuɗi ne da yake ajiye waya abin nan in an shekara za ta waya ta same shi kamar ajiye yake ba wai zuwa ake a nemo shi a bayar ba a'a yana nan ne a ajiye wannan ita ce shubuhar da take ake ganin cewa kamar kuɗi ne wanda yake a ajiye yake kuma har shekara za ta zo ta kewayo ta same shi yadda yake an kakalle shi kuma ta wata jiha din zaka ga ba haka ba saboda albashin kullum ana bashi haka shi to duk kudin da kake kashe shi ko da ka tara shi wani zai zama bai kai sabon ba ba da mallaki sabe kullum cin shi kake wani kafin a yi mishi albashin ya ci bashin albashin duka ya gama cinyewa kuma ka zo ka ce mishi still kuma shekara ta kare ka ce ba da wata zakka shi kanshi yanzu yana cikin wanda za a ba zakka dan ya shiga cikin walgarimi na masu bashi kila kafin shekara ta kyau ya gama cin bashi a'a ya je ya sai fili ne ya dan fara saka blog ne ya cinye kuɗin ma kuma an ka kuɗin sun fito ka ce cire zakka a cikin su to kaga wannan shi yasa gaskiya tana da sabani shi ma a irin wannan zamani wasu malamai kamar malaman saudiya irin su uthaymin rahimahumullah sun tafi kan cewa za a cire wasu kuma suna ganin ba za a cire ba saboda abu ne da kana ya gan shi kullum kullum mana ba juya shi kai ba juya shi kake ba kuma ba ka ajiye shi kai ba dindindin yana zaune duk wanda ana yanka a baka to gaskiya akwai ne maganganu na malamai ba ni da wata matsaya ne akai gaskiya wannan sai dai an sake bibiyan maganganun malamai kila da dalilan su za a iya gane abin da yafi zama daidai wallahu ta'ala a'lam Thank